zangon gutsuri-tsoma masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na gutsuri-tsoma kashi na hudu inda muke kawo muku sharhin kasuwar fina-finan duniya har kullum sunana mustapha bin adam wanda a yau kai tsaye za mu fara shirin namu da masana'antar fina-finai ta kanewood inda muka yi samun guzurin fim din sarki jatau sarki uban kowani! gaya masa in zai iya jira ya jira in ba zai jira bai bace mani da gani hattara haƙi sarki jacawun labari ne da ya samo asali daga littafin magana jari ce wanda abubakar imam ya rubuta akan wani ƙasaitaccen sarki mai izza wanda baya tausayin talakawansa face abin da ransa yake so gashi ba shi da ilimi balle ya iya rubutu da karatu yana da amintaccen wazirin sa mai ilimi ga hikimar iya zance wazirin nasa yana da ɗa wanda ya zamo magatakardar sarkin kuma yana da mata wadda ta zamo farka a gun sarkin hakan ce ta sa sarki jatau ya ƙudurni ya halaka ɗan gidan waziri wato magatakarda wanda suka haɗa baki da matar tasa domin samun damar ci gaba da sheke arsu a duk lokacin da suka buƙaci hakan sai dai daga ƙarshe ƙaiƙayi ya koma kan mashaƙiya domin dama an ce idan zaka gina ramin mugunta to ka gina shi daidai ƙaurinka watakila kai zaka faɗa cikinsa. Cewar zaza a kashe wani. Yara haske mana wata! Wawan sarki. daga taskar koje sarkin labari malami uban malami dr alhaji abubakar imam obe con allah ji kansa da rahama ai kai ma abin yabawa ne don kuwa ka iya kiwo don an ce ramar giwa kunyar daji. fim ɗin Sarki Jatau kimanin tsawon mintuna ɗari da biyar, a shekarar goma sha biyar. Fim ɗin na Sarki Jatau na ɗaya daga cikin manyan fina-finan da masana'antar Kannywood ta samar a bigire na masarauta kamar dan yadda tushen labarin fim ɗin yake. Bashir Rajau shine wanda ya bada umarnin fim ɗin inda Ahmad Bifa ya taimaka masa. Ko cikin bayi in tasa ake da gaggawa, Na ko ga mai mulki jarman da suka taka rawa a cikin fim ɗin sun haɗar da tijjani faraga bashir na yaya murgayya aisha ɗan kano rabi'u kadawa fadila adam sadisu sawaba mustapha musti farida jalal da dai sauransu ka ko rubuta daidai kai wani ma ya ce ai kai suke mahaukacin ban zama wakacin har yanzu baka yadda cewa sarautar daular dausayi ni aka ba cikin hikima da raha an ba da labarin mulkin wani mutakabbarin sarki da kuma irin jajircewar talakawansa dare daya allah kan yi bature da su iya magana daga masana'antar fim ta Kannywood bari kuma mu leƙa kudancin ƙasar nan mu kuma yada zango a masana'antar fina-finai ta Nollywood mun kuma yi katarin samun tsaraba fim ɗin The Wedding Fire bari kuma mu garzaya ƙasar Amurka inda kuma muka yada zango a masana'antar fim ta Hollywood sannan muka samu guzurin fim ɗin Aladdin. Aladdin na ɗaya daga cikin fina-finan Hollywood wanda ya shura ya kuma yi fice a shekarar 2019 an kuma yi fim ɗin ne a bigire na masarauta tsakanin masarautar Larabawa da Birtaniya da kuma masarautar Rum wato Italiya wanda aka yi fim ɗin tsawon mintuna 128. great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three. I'm kidding. Watch this. Watch out! Uh, you done wound me up. You ain't never had a friend like me. An kashe kimanin dala miliyan 183 wajen samar da fim ɗin an kuma yi shi ne cikin yaren nasara wato ingilishi wanda daga bisani bayan fitar fim din gidajen talabijin da kuma gidajen kallo na sinima an samu cinikin da ya kai dala biliyan ɗaya da rabi a takaice dai an samu zunzurutun ribar da ta kai kimanin dala miliyan 977 Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? John August da Guy Ritchie suka tsara labarin fim ɗin na Aladdin. Guy Ritchie ya ba da umarni inda Dan Lin da Jonathan Irish suka ɗauki nauyin fim ɗin. Jaruman da suka taka rawa a cikin fim ɗin na Aladdin sun haɗa da Will Smith, Mina Masaud, Naomi Scott, Marwan Kinzari, Navid Nagavan, Nasim Fedrat da kuma Billy Magnuson. Daga masana'antar Hollywood da ke kasar Amurka, bari kuma mu karkare sashen namu na kasuwar fina-finan duniya a wannan zango na gutsur tsoma da masana'antar fina-finai ta Bollywood. Inda kuma muka ci karo da fim ɗin a wannan fim na Aladdin da ke kasar India a masana'antar Bollywood muka kawo ƙarshen sashen namu na kasuwar fina-finan duniya a wannan zango na gutsur tsoma na wannan mako kashi na hudu. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku sake ganin mu ɗauke da wani sabon shirin. Har kullum sunana Mustapha bin Adamu. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu domin ganin shirye-shiryenmu. Ku huta lafiya. Zangon gutsuri tsoma.